Jam'iyyar adawa ta APC ta ce gwamnatin jihar Niger ta gaza wajen cika alkawallan da ta yi wa al'ummar jihar a lokacin yaƙin neman zaɓe. Jam'iyyar dai ta ce tana mai da martani ne a kan kalaman gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu, inda ya ce ya cika dukkanin alkawallan da ya yi wa al'umma a lokacin da yake yakin neman zaɓe a baya. Gwamnan dai ya yi wannan furuci ne. a lokacin buɗe wani asibiti da hanya a makon jiya. Alhaji Umar Sha'aibu ɗan kwamitin zartarwa ne na jam'iyyar adawar ta APC a nan jihar Niger, kuma tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar CPC a jihar. Na farko, wannan hanya da ya je ƙaddamarwa ma tun farko kilomita 150 ne, an yi kilomita 50 aka ƙaddamar ba a cika ba. Har yanzu ba a yi ba kuma. Har yanzu ba a yi ba. kuma an ce an cika alkawari na farko kenan na biyu gwamna mai girma gona ya yi alkawarin yin hanyoyi kilomita goma goma a kowane lokal government na jihar Neja 25 har yau ba a gama wannan ba yau shekara bakwai da gwamnatinsa sauran shekara ɗaya kuma ana zaftare ma kowane lokal government kuɗi a abin da ake kira joint account ba kuɗi ba hanya abin da ba a yi shekara bakwai ba yanzu wannan shekaran za a yi na farko kenan na biyu akwai five star hotel wanda aka ce za a kashe 5 billion naira biliyan biyar wanda za a amina har yanzu filin na nan tata ko abin nan foundation ba haka an da kuɗi an kashe kuɗi a cikin wannan project din To sai dai gwamnatin jihar ta ce wannan kalamai ne kawai na 'yan adawa. Daraktan yaɗa labaran gwamna Babangida Aliyu wato Ɗanladi Indayabo ya ce babu ko shakka sun taka rawar gani. Shi ne nake gaya maka ba alkawarin da muka yi ba mu cika ba. In fa fiye da yadda mutane ke zato. Da muka zo da asibitin nan mina, asibitin Silaja, in mutum ya haɗari yana zai je Kaduna, Silaja za a kai shi. Muna da asibiti yanzu sabuwa a sabon wuse yanzu duk wanda suke samun hadura a hanyar kaduna asibitin da suke amfani da shi kenan bisa ga dukkan alamu dai gwamna babangida aliyu na fuskantar nuna yatsa a daidai wannan lokaci da yake kammala wa'adinsa na ƙarshe domin kuwa ko a makon jiya shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar ta niger rabin nuraddini umar wanda ke cikin wani kwamitin majalisar